shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole, kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu. Kasuwa a kai miki dole. Ja masu jimu da sauran ma assalamu alaikum barkamu da safiya da kuma sake kasancewa mu da ku a cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin kasuwa a kai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku a kowane mako. Kuma shirin wannan makon mun kawo ziyara a kasuwar da ake hada-hadar sayar da kayan gwari da ke jihar imo a kudu maso gabashin najeriya ba ba wata matsala sai dai abubuwa da suna da tsada yanzu to kamar yanzu tumatirin nan da na ga kin kasa da sauransu kamar nawa nawa ne eh da da lokacin da abubuwa suke da sauki dubu ɗaya da ɗari biyar ne ko dubu ɗaya da ɗari biyu amma yanzu da yanayin abubuwan rayuwar yau da gobe dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari uku kan fargaba muke kwana kansa muke tasi gwanna dai kowa ya ga yayi kokari to ya kara kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu jihar ima dai jiha ce da ta sha fama da tashe-tashen hankulan 'yan bindiga a baya-bayan nan kuma ina tare da shugabannin ita wannan kasuwa daga farko dai bari mu fara ji daga shugaban ita wannan kasuwa assalamu alaikum ni suna na tayiru isaka chama i live market pampurodus a society kamar ya za ka yi bayanin irin sana'o'in da aka yi a wannan kasuwar to sana'an da ga nan muna ta yi mun kai yau gobe ce ba kasuwa amma haka dai muke hankuri kuma Allah dai yana taimaka muna muna dan samu dan kwambai da muke kasa bukatunmu da shi kowa ya san yadda yanayi ya ce kyada ya shiga ko ta ina yanzu gwari nan da muke yi da muna dauka 12 tire na trailer na muna dauka su dubu dari biyar dari hudu amma yanzu har miliyan ɗaya da dubu dari biyu muke ɗauka. to ne dalilin da kaya ya tasi matan ma dai sai da a hankali wasu zai mu ma da muka kal dauka motoci nan muna zuba musu kudi muka muka zo nan sai mu dora akan farashi to saboda dai rai dai bai zauna bai ci abinci ba matan kuma suna iya kokarin su suna guza guze daidai yadda dai muka kasa farashi su ma dole su hankura su dauka su yi gaba da shi. Gaskiya man ya rayuwa take kuma ya kasuwancin yake a nan jihar Imo. To nan jihar Imo dai alhamdulillah za mu ce. tunda muna da rai muna da lafiya mu kuma hukumomin Imo State iya kokari mu kai mu yan arewa sun yi muna. To kamar idan aka ce jihar Imo wani zai ce wani sansani ne na tashin hankali. Ku ya kuke gudanar da harkokin kasuwancin ku misali yi da kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ballewa daga Najeriya takan saka dokar hana fita na ranakun Litinin. To yanzu dai duka dai hankuri dai muke muna lallaba akan rayuwa dai. mu da kanmu mun fito dai za mu fito dai mu yi roƙon Allah ko mun fito da rayuwar mu ko za mu koma dai mun bari komai ga Allah don ba mu zauna cikin gida ba mu ci abinci ba shi yasa muna fitowa kuma agogon da yake faru nan mu da kanmu muna gansi amma inda Allah ya azza mutum dole kai hankura da shi kuma ka kiyaye dokoki mene dokoki ka dinga gararan ba aka ce ka rice kanka mai kasa ma yana tsoro abun sakai ko don an ce ka rice kana gararan ba yadda ka ga dama kaga komai zai ya faru a kan mutum wannan kasuwanci ciyaman da kuke yi misali kuna da wata fargaba ne eh, misali kan abubuwan da suke faruwa kan fargaba muke kwana kansa muke tasi Gwanna dai kowa ya ga yayi kokari to ya kara wani kokari gwamnati ta yi ta, ta din don ba a ce ba mutane kaman kamansa amma abubuwan da yake ya kan saro kowa ya gane hausawa ka ce dambu ya yawa bai zumai ko me ya kace din Noma da shugaba a gefe na kuma na dama ina tare da wani da ke cikin ita wannan kungiya. Ila bai bari ka gabata da kanka. Sunana Salisu Umar Bebeji wanda aka fi sani da Salisu Oscar. Kuma ni ne sakatare na Farm Produce Dealer Association Imo State Chapter. ya za ka bayyana adal misali irin kalubale da kuke huskanta a wajen shigo da waɗannan kayayyaki daban-daban wato labi da abokan kalubalen da muke fuskanta wajen shigo da wannan kaya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lami da mutum ne zai lodi daga kano ko sokoto ko zaria Legas fa dubu biyar za ta kai ka amma nan sai ka ba mutum kuɗi naira dubu ɗari kuma ana cewa ƙasa ɗaya muke kuma babu inda wahalar nan da tashin hankali ke tashi lamido sai ka baro umuna da ka zo asaba daga asaba zuwa imo duk za ka kaje wajen dubu tamanin ma kamar ban ka kirin washin ka ba sakatare shin su wane ne kuke baiwa waɗannan kuɗin babu wani jami'an gwamnati produce ne yan produce ne musamman na shigowa imo dinnan sai ka aje wajen dubu talatin kamar masu karɓar kuɗin haraji kenan eh dan da Allah na sa ya sa mun san zaka yau na farko da sai mun zo maka da ɗin din da muka karba na baya a bige zama evidence to prove to kamar wannan shine ke sa kayan suna tashin goron zabi suna tsada kenan sakamakon kuɗaɗen da kuke kashewa lami da shine mana kana ago kana kanin a wani ca amma ba za ta bi ba sai ka zagi wata wari ka biyo ka bullo a hoda an biya ma sannan ka shigo ilele ka taho imo kuma duk fa wannan dagayen da za ka yi da fuskar shi naira dubu hamsin ba sittin da arba'in da biyar ne ba amma nan sai ka riko ɗari amma ka duba ka gani irin yadda mutanen su suke zuwa su miƙe kafa a sankoto in ka je emiya haya su miƙe kafa a sabon garin kano. Ya ta Amerika ga mu shirin bici ko mana kasuwa. farashi kan hau sauka kasuwa To jama'a kada ku shafa shirin kasuwa a kai miki dole ne ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. kuma yanzu gani bangaren wani wuri inda ake sai da kayayyaki kama daga albasa tattasai tumatur da sauransu har da ma busasshen tumatur sunana zahara jimi abdullahi ya za ka yi bayanin wannan kasuwanci ya yake ga albasa ga tumatur ga busasshen tumatur ga tarugu ga da sauransu a gasa yanzu ba abin da za mu ce yanzu dai alhamdulillah amma da dai ya mun sha ta sosai wace wahala kuka sha eto eh farko mun sha wuya saboda idan muka zo muka kasa kaya ma na abinci ma gagarin mu zan in mai abinci ta zo har kokowa ma ake yi iyayen gidanmu suna haƙuri da mu suna ba mu kaya saboda mu raye wajen idan a ce ana lissafa asarar da ake daga shekara biyar ai hudu zuwa yanzu gaskiya idan a ce lissafa ake ba karamin kuɗi a kashe ba to yanzu wani daɗi aka girba a yanzu har ga Allah muna jin daɗi sosai sosai wallahi hali yanzu kuma gane tare da wata mata ko kuma kallabi tsakanin rauna wadda take wannan sana'ar eh, sunana elizabeth njoko to za ki bayyana wannan sana'a da kike yi ta kayan gwari musamman a nan kasuwar kayan gwari da ke jihar imo ah, ba ba wata matsala sai dai abubuwa da suna da tsada yanzu ba kamar da ba to kamar yanzu tumatirin nan da na ga kin kasa da sauransu kamar nawa nawa ne eh da dai lokacin da abubuwa suke da sauki dubu ɗaya da ɗari biyar ne ko dubu ɗaya da ɗari biyu amma yanzu da yanayin abubuwan rayuwar yau da gobe dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari uku. to me kawo tsadar rayuwa kamar tattalin arziki ne na duniya da ya taɓarɓare ko kuma rashin tsaro ne da ke faruwa. ya dai yanayin rayuwar yau da gobe ne amma da haka ne ba haka yake ba. to a gehe na na hagu kuma na ga tarugu shi a kasuwancin nashi daidai suke da wancan duk ɗaya da wancan din daidai da na tumatir din to akwai batun tsaro da aka ta magana yana faruwa a nan kudu maso gabashin najeriya kamar batun zaman gida na dole da 'yan kungiyar ipoc suke sa mutanen yankin nan suna yi kamar wannan ba wata fargaba ba ce ga ba zai kawo muku matsala ba ga harkokin kasuwancin ku eh za a samu matsala amma dai yanayin environment din da muke da sai duk abin da yake faruwa dai mu ma muna so mu zama kaman mu ma dai we are secured to kamar me zaki gaya ma duniya game da wannan kasuwanci me yayi miki ne abubuwa da dama dai wanda ba zan iya faɗan su ba amma gaskiya alhamdulillah mun samu sunana abdullahi mustapha bebeji ni ne ma'aji na farm produce kasuwanci dai alhamdulillah sai dai matsaloli da muke dan faruwa da su wani lokacin yara 'yan daba za su zo suna tsara hanya duk inda mutum ya je sai sun rike mutum sai ya ba su dubu biyu wasu dubu uku wasu dubu biyar ma in baka baya ba wulakanci ko a doke ka ba da sunan wani rabano ba haka kawai suna karba da sunan kansu kuma hukuma tana kallon su ba wanda ya taɓa musu kun taɓa kai korafe-korafe kuma zuwa yanzu wani mataki aka ɗauka akan korafe-korafe a waɗannan jihohi eh to alhamdulillah mun taɓa kaiwa musamman a nan imo state har gidan har ofishin aiji na nan mun kullum za a mana alkawari yau gobe yau gobe har yanzu dai abin bai kana ba farashi kan hau sauka kasuwa a kai dole To jama'a da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole na wannan mako wanda muka tattauna batutuwa daban-daban. a madadin sashen hausa na muryar amurka da ya kawo muku wannan shirin ni lamido abubakar sakkwato da na shirya shirin ke ce da ku mu kasance lafiya